fadar gwamnatin tarayyar najeriya ta ba da sanarwar cewar jita-jitan da ya bazu a cikin najeriya cewa wai lambar girma da aka ba shugaba muhammadu buhari kwanan baya ta boge ce inda take cewar masu adawa ne da ke neman ta da zaune tsaye akan duk abin da ya shafi gwamnati saboda buri ne siyasa ke fitowa da bayanai da za su tunzura ko kokarin kunyata gwamnati malam garba shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya yana bayyana min a fire da ne da shi a abuja cewa ba daidai bane a rika soki burutsu akan kan maganar da ba ta da kamshin gaskiya a ciki inda ke cewa kungiyar da ta ba shugaba Muhammadu Buhari lambar yabo kungiya ce ta 'yan asalin Afirka masu zama amurka ba wai kungiyar nan ce ta cibiyar mr martin luther king shahararren bakin fatar nan wanda ya gwagwarmaya a lokacin da yana raye a kasar amurka domin yaƙi da wariya da nuna bambancin da ake wa baƙaƙen fata kafin da wannan sanarwar ta fito wasu bayanan da ke fitowa a sashen yada zumunta na intanet da kuma yanar gizo na ta nuna cewar kungiyar nan ta mai kula da cibiyar martin luther king ta fito fili ta nisantar da kanta da wannan yabon ko lambar yabo da aka ba shugaba Muhammadu Buhari. Ga ƙarin haske da Malam Garba Shehu ya yi a fira da na yi da shi. Eh, wato ina ganin akwai rashin fahimta akan abin da ya faru kamar mutum ne a ce jami'ar maiduguri ta ba shi digiri kuma wani wani ya zo ya baza labarin karya ya ce jami'ar sokoto ta ba shi digiri kaga in jami'ar sokoto ba ta ba shi digiri ba ai dole ta zo ta ce a'a ko ba shi abin da ya faru shine iyali na marigayi Martin Luther King waɗanda suke da wani ƙungiya. ta 'yan Afirka 'yan asalin Afirka da ke zaune a Turai wato diaspora su suka yi shi suka ba shugaban Muhammadu Buhari ta kyautar yabo akan yaƙi da rashawa da cin hanci. Ita wadda ta shugabanci wannan kungiya da ta zo yar uwa wato surika ce ga Martin Luther a cikin sunanta akwai Martin Luther King. To ita da ta zo ba ta ce wato asusu na Martin Luther ya turo ta ba. Saboda haka kaga idan asusu na Martin Luther King wato Martin Luther Foundation ko Center suka ce mu ba mu bada wannan kyauta ba ai ba su laifi su dai suka faɗa saboda ba su aiko ta ba kuma ita ma ba ta zo ta ce su suka aiko ta ba saboda haka ni ban ga wani dalilin wani cece kuce akan wannan magana ba to kamar wace kungiya ce yanzu kenan za a ce ta ba shugaba Muhammadu Buhari wannan lambar yabo wato wani African American Diaspora ko wani abu haka suke kiran kansu ita wannan baiwar Allah da take shirika da majalusa ita ke shugabantar wanda ya su yan yanar gizo da yake rawar jiki a magana daga jin an ga sunan matusa king game sunan sunanta sai aka ce a ah, ai cibiyar Musa King suka bada wannan kuma ba haka bane in za a yi mata adalci kuma ita bata zo ta ce suka ta ba yanzu wannan zai zama darasi a nan gaba a ƙara ko a rika fayyace dalla-dalla irin waɗannan ƙungiyoyin da bayanai a kansu domin a kawar da afkuwar irin wannan abin da zai kawo cece kuce? To ai inda so ake a yi abin da yake na gaskiya. A rubuce da ai da aka gama taron na abokin aiki na Femi Adeshina ya ba da sanarwa duk wanda ya karanta jawabin bayan labarai da Femi Adeshina ya ko abin da aka zayyana a ciki Idan mutum ya ɗauko wata magana ya soka a ciki don san ransa ya zaka da shi amma ina son ce maka shugaba Muhammadu Buhari yanzu jami'a jami'a turai da kasashen nan nawa suke neman sa da digiri na girmamawa don ake neman sa da irin wani abubuwa shi <laughs> fa ba bai fasa irin wani abubuwa a zuciyarsa ba ba su dame shi ba malam garba shehu kenan kakaki a fada gwamnatin tarayyar najeriya yana musanta raɗe-raɗe da bayanan cewar wai lambar boge ce aka ba shugaba muhammadu buhari ba daga kungiyar da ta yi ficen nan ba ta martin luther king center da ke amurka umar faruk musa amurka a abuja najeriya